so uh, wal asali fi hadha al asali a cikin wannan babu ma warada an ibn umar abin da zo daga abdullahi dan umar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala yuhibbu an yu'ta ruqsahu ku an yu'ta ruqsuhu Allah yana so ku zo marangwaman sa kamar hubu an a azaimuhu kamar yadda yake so in ya dora muku abubuwa manya ku zo musu wa ruwatin kama ya karahu kamar yadda yake cin an yi kuta ma ya tuhu ku zo wa sabansa kamar yadda Allah zai so mutane su ji wa sabo to haka yake so in yi wa mutane rangwame akan abu su dauka ko wa jama'a ha hafizul makki bi qawlihi wa ruksatu at-taysir lil hukm lada wa dhilin wa illa fa ma'rifatu bada yace wa ruksatu idan an ce rukusa shine at-taysir sarfaqiwa li hukmi da hukunci na shari'a lada buzurin lokacin da yake akwai uzuri mm. wa illa in ko abu bai zama rukusa ba to fa wannan shi ake ce masa azima bada wannan ya bayyana mm. al-hukum hukunci na shida al'azimatu. al'azimatu lokacin min al shi shine ai al muakkad karfafawa mm. mai girma wasu ilayen hiyar hukumar sabitu ne hukunci tabbatacce da dalilin shari'iyyin da dalili na shari'a khalin an mu'arifin rajihin wanda ya wakunta daga mai wani abu wanda zai ci karo da shi mafi rinjaye hmm. wal muradu bihi abinda yake nufi da wannan shine ma shuri'a ma shuri'a ibtida'an hmm. abinda aka shar'anta tun a farko li ghairi uzurin ba tare da uzuri ba hmm. liyakuna hukuman amma don ya kasance hukunci gaban mili kulli mukallafin ga dukkan wani wanda aka kallafa ma fi jami'il ahwal a cikin dukkan lokutan al'amsu misali al'awwal wujubu siyamin ramadan wajibin azumin wata ramadan bi qawlihi ta'ala fa man shahida minkum ash-shahra falyasum الثاني نبي تحريم أكل الميتة حرم تنشم موشي لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة الثالث إباحة wa والشرب halatta ci da sha wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hukum al'amal bil azima mai hukuncin yin aiki da azima al'amal bil azimatu wajibatun yin aiki da azima wajibi ne li'annaha al-aslu domin ita ce asali wa tabbatar dalilin dalili shar'i kuma ta tabbata da dalili na shari'a ne wala yajuzu tarkuha bi halatta abar riko da azima illa iza wujida mu'adilun aqwa sai in an samu wani abu mai karfi wanda ya bujuru ko akawa ma mafi karfi to fa umaru bihi sai a yi aiki da shi to idan an samu wani abu da ya bujiro wanda yake shine mafi karfi to wannan lokacin wa hada ma yusamma wannan shine abin da ake kira da rukusa da rukusa ko kuwa an fahimta yi yawa to shi riko da rukusa ko azima ya danganci halin mutane wani ko rigimar da zai iya dauka a jikin kai ba za ta iya to karka ce kuma da abin da ka iya ce ko ya mm. ko kuwa mm. alhukumar sabi a rukusatu a rukusatu lokacin minar rukusi shi ne minar rukusi ai al-yusri wa suhula mm. wato rangwame da kuma sauki. fasila a hiyar hukumar sabitu shi ne hukunci wanda ya tabbata ala khilafin dalilin shari'i akan ya sa'a madalili na shari'a amma me ya sabi da radiyu saboda wani abu mai bujuruwa wanda yake da rinjaye wal muradu bihi shine ma shuri'a abinda aka shar'anta da uzurin aridi shine rukusa an shar'anta shi saboda wani uzuri mai bujuruwa takfifan lil mukallafi saboda a sauƙaƙa ma shi wanda aka kallafa wa yin aiki ma a baqa'il hukmin asali tare da hukuncin asali kuma yana hukuncin asali na cewa kada a yi abin yana nan hmm. amma yanzu wannan an halatta saboda wani abu wanda ya bujiro hmm. don kai da aka kallafa ma aikin a sauƙaƙa masa hmm. ko kuwa al'amfilatu na farko al'awal alfitr sun abinci fi shahar ramadana a watan ramadana da uzurin shari'i saboda uzuri na shari'a a cikin uzuri na shari'a kalmar da kamar rashin lafiya uzuri ne wasu safari da kuma tafiyar da za a sha wahala don tafiyar bici akwai tafiyar da akwai wahala akwai tafiyar da ba wahala cikin wata rana to wacce take akwai wahala shine annabi yace laysa min al-birri asiyamu fi sana bai daga cikin da'a ga Allah zaka shi tafiya wata na zaka sha wahala kuma kai azumi man kana minkum wa man kana maridan wanda ya kasance mara lafiya ne au ala safarin ko yana kan hali na tafiya to da sai kun kaddara fa aftara sai ta abinci to sai fa iddatun siyara ma min ayyamin umar a wasu kwanaki na daban sai yake to yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku wala yuridu bikum Allah bai nufin ya tsananta muku qala ibn kathir fi tafsir ay rakhasa lakum al-fitra Allah ya yi muku rangwani. wajen cin abinci fi halin mardi a halin rashin lafiya wa fi halin safari a halin tafiya ma a tare da cewa wajibi ne fa adamu fi haƙƙin mutum sahihi a cikin haƙƙin mutumin da yake zaune a gida sannan yana lafiya da taisiran alaikum saboda sauƙaƙewa gare ku wa rahmatan bikum saboda jin tausayi gare ku sai yasa za ku ga tun farko da zai wajen ta zama sai da aka yi lashin mutane da aka ce to ku fi ba aka ce to ka yi hakuri a yaman ma'aduda kwanaki ne ba su da yawa a sani ya biyu akalul mai titul mai masar sun mushe ga wanda ya matsu Allah ya ce fa man sirra wanda ya matsu gaira bagin ba yana dan tawaye ga gwamnatin musulunci ba wala adin ba yana mai eh, wuce gona da iri ba to ba yana dan ta'adda ba to fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim as-salisu al-masku shafa Alami. akan hufi guda biyu ma da an abdurrahman ibn abi bakrata an abihi an annabi annahu rakhasa lil masafir annabi ya yi rangwamin ga matafi falafata ayyamin da kwanaki guda uku wani yali na da ransu wani mukimi amma wanda yake zaune a gida yauman wuni wale da kuma dare idza ta tsahara idan mutum ya tsarki da labisa kufai in ya sanya hukunsa guda biyu to ya samu hanyar sa shafa a ma a kansu to hukumar amal da rukusa me hukuncin yin aiki da rukusa Ah, ina ga ya kawo lamba ta ɗaya ina ya kawo ta ne inna Allah ga kura yanzu قال الإمام الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه والأكثرون على أن إباحة الميتة للمطلوب رخصة da yawa daga cikin malamai suna cewa halatta cin mushe ga wanda ya yi matsu da rukusatun rangwame ya ce wa in wajaba alaihi al'akli ko da ko cin ya wajaba gare shi ne iya ina su saboda ya rayar da kanshi da annan rukusa ta tsare ta jibu kama huna domin rukusa ta kan waje ba a nan nan ba wai rangwame ba ne a'a in dai ba yadda za a yi kabire sai ka ci mujan ya zama dole sai ka ci wajibi ne cin mujan ba wai rukusa ba ce mujarrada rukusa ce tare da wajibi wasu ne rukusa ta ma fi lima fi hamina tasiri alaihi an kira ta rukusa ne saboda abin da ke cikin ta na sauƙaƙewa gare shi bil izini ta hanyar yi masa izini fi akal maitatu wajen cin mu ko akal maitati wa walan yudayyiq alaihi bi ilzami Allah bai kunta ta gare shi mata hanyar ta masa tarkal akali cewa dole su ya bacci min ha daga wannan mu abin hatta ya mutu har ya mutu Allah bai haka ba yana da zamu ce ba za a ci ba ko za ka mutu amma Allah sai bai haka ba so hukumul amal bil rukhsa hukuncin yin aiki da rangwame qala shaykhul islam ibn taymiyyah tafsir fatawa ar-rukhsatu ita rangwame inna ma a ba Allahu li hajatil ibadi ilayha Allah ya halatta ta ne saboda bukatuwar bayi zuwa gare ta wal mu'minuna su mu'minai yasta'inuna suna neman taimako biha da ita ala ibadati akan bauta ga Allah fa huwa yuhibbul akhd shi Allah yana so ayi riko biha da ita da karima domin duk wanda yake mai karanci ne bai hibbu kabula insani wa fadli yana so idan yi wa mutane falala da insani ya an karamu ko kuwa wani annahu domin shi Allah bi hada ita ne ta mu ibadatu ibadarsa take cikawa ta'atuhu da kuma ta'asa to asbabu rukusa daga rukusa bi asbabun mukhtalifatun wa ashharuha sab'atu tana da sabubba mabambanta amma mafi shahara guda bakwai ne mm. dalilan da ke sa a yi riko da rukusa a bar azima na farko akwai al'ikram mm. shine yamma mm. ka talaffu da kalimatul kufr kamar wasu su zo su tilasta ka sai ka faɗa kalmar kafirci ma imani qalbi bil imani tare da su zuciyar ka ta da imani to a lokacin kana da zaɓi ko kai riko da rukusa ko azima kana da damar ka ce ba za ka faɗa ba sai dai ka mutu su kashe ka eh azima kana da damar ka faɗa rukusa a baki amma abin ba shi a zuciya akwai wannan sai ta ko ga fitinar ta kalkin qur'an da ta taso shi al-imamu shafi ya ce ma al-imamu ahmad ya kaga ɗalibin shi yace to gaskiya irin yanayin da Allah ya maka ba irin yanayin da Allah ya mun ba aka ba rika shi ba za ka ce kan qur'ani yace da attaura da injila da zabura da qur'ani ya duka wannan yace maka makhluqat yana samun dama ko ya dawo misar ya zaman shi shikenan kaga kuma ɗalibin shi ne bai ka kallafa ma kanshi ba yace duk abin da Imam muhammad zai ga ko da kai kan mu muke ka dauka cewa idan kana karantar da mutane dole falala ko duka kai Allah zai tara ma ran da Allah ƙarya kake wallahi akwai wani ɗalibin ka ne kai ka karantar da shi amma sai ka samu yana da wata kususiya wanda Allah bai ma ba haka kuma Allah ya tsara dan kul innal fadlu bi yadillahi yuti man yasha falala in muka yarda da wannan to za a zauna lafiya to kaga wannan kenan ko kamar yadda ya faru ga Salman al da wannan amma bin ya ko kuwa to na biyu akwai annisiyanu mantuwa fasihatu sawmi kaman ingancin azumin man akala nasiya wanda ya ci da mantuwa fi nahar ramadana a cikin watan ramadana na uku akwai aljihalu jahilci yana daga cikin asbabu na rukusa kaman aslama thumma shariba al-khamra mubasharatan kamar wanda yayi ya sha giya ya musulunta sai ya sha giya mubasharatan jahilan bi hukumiha bai san hukuncin ta ba na hudu al-usru tsanani kal afwi kamar yin langwame an damil baqi dangane da jinin da ya rabu fillahami a cikin nama yi ukal wanda za a ci ma a huta da shi amin yi magana ba mu saboda da wahala ba kasafai ake iya raba nama da jini ma musamman wanda gasawa ake ba soya ko da ba ko ba to aka ce komai sai ta bakin na kamar usman sai an fesa kaga akwai matsala to askafaru tafiya ka kasar salatin ruba'iyya kamar takaita sallah mai raka a hudu inda safar lokacin tafiya yana daga cikin asbabu na ruku da rukusa ko almardu rashin lafiya ka salatul maridi ka'ida kamar sallan mara lafiya ko a zaune aw mustaji'an ko a kishin gide au imanin ko ta hanyar ishara an naqsu wato tauya ka adami takrifil ifil kamar rashin kallafa ma karamin yaro wal majnun da ma hukaci da naqsi aqalaihi ma saboda taiwa hankalin su ko wa qad jama'aha al-allamatu al-ahdal fi qawlihi wa alam bi anna sababa takhfifi الشريع سبعة بلا توقيف وذلك الإكراه والنسيان والجهل والأسر كما أبان وسفر ومرض ونقص فهذه السبعة فيما نسوا يتي وألم كسني da anna sababar takfifi sababin da ya sa shari'ar musulunci ta kawo rangwame wajen yin riƙo daga rukusa fi shari'a cikin shari'a saba'atun wannan guda bakwai ne bila tauƙifi ba tare da ainihin wato tauƙifi ba idan an ce shi shine inda Allah da annabi ya ce a wannan bila tauƙifi ba tare da nassoshi ne suka zo suka ce a tsaya iyalan ba wadalika wannan fa al-ikrahu ko gobe idan an samu wani dalili hmm. sama da wa'annan guda bakwai za a iya tsarawa hmm. ya zama yana daga cikin sababi na riko da rukusa din hmm. wadalika wannan ko ya faru ne saboda akwai al'ikirahu tilastawa wani nisyan akwai mantuwa wal jahal akwai jahilci wal usur akwai wahala kama a banu kamar yadda su malamai suka bayyana wa safaru akwai tafiya wa maradun akwai rashin lafiya wa naqasun akwai tauyen hankali فهذه السبعة وإن سوني أبوبوا ودابك فيما نسوا cikin abinda da malamai suka tabbatar fa'ida ta ne alfa'ida tul'ula halil akhdu birrukhsi ko birrukhsati khasun shin yin riko da rangwami ya ce banta ne kawai fi halatta fa'ata halin da'a ga Allah am amun fi halit fa'at wal ma'asiya ko ko a'a a halin saɓan Allah da halin da'a ga Allah za su iya riko da rukusa hmm. yanzu marasa ka tashi daga nan za ka tafi kano karatu zai bai ba ka hmm. kai tafiya ka sanna ta neman ilimin ta da'a ce ga Allah hmm. za ka iya riko da rukusa za ka yi hada sallah lokaci ɗaya za ka iya yin za ka iya yin kaza za ka yi kaza wanda shi kuma a fantumin sa da wata mata za su je kano za a haɗa zanare shi shi ya halatta ya yi riko da rukusa kaga wala ya riga ya hukunci aljawabu annal akaba bi rukhsati bi rukhsati mutlaqun shi riko da rukhsa mutlaq saki ba tsaidi ne walaysa muqayyadin fi kaunin kauni al-insani muti'an ba ai ta tsaidin shi ba ya zaman dole sai kana halin da'a ga Allah bal hatta al-asi yajuzu lahu al-akbar mai sabo ya halarta. ya riko da rangwame kar bi safari kamar mai tafiya ta sabon Allah yadda haɓu lahul fitu eh? eh za ka yi tafiya ta sabon Allah akwai wahala a cikin tafiya kuma Shin ya halatta mutum ya ajiye azumi wal qasru ya halatta ka ajiye kai qasru idan shakka alaihi sawa in azumin zai bashi wahala hmm. wa yajibu alaihi al sannan haka ya wajaba ya halatta aji a zama sannan wa yajibu alaihi al-aklu mai al-maytati idza sarra li zalika shi ma ya halatta ya mu shi in ya bukata zuwa ga wannan la'anna ma asiyatahu domin saban Allah shi la tamna'uhum tisala awamir rabbi a wannan wajen ba za ta hana bin shibin umarnin ubangiji ba. ko kuwa ba an ce idan mai karanci ya rangwame bai yana so a karɓi rangwamen shi to wannan saɓan na shi ai bai kamata ta hana shi karɓar rangwamen ubangiji ba wa in kana da hu dan bunfi ma aka yi ko da yake yana da zunubi wajen saɓan da ya zunubin da ya yi shay'un aka ya zama fa man ya'mal min qala dharratin khairan wa man ya'mal min qala dharratin sharran yara al fa'idatu thaniya fa'ida ta biyu man farko bayna al hukm al taklif wa al aljawabu yattabi'u hadha alfarq min wajhayn wannan bambancin zai bayyana ta fuskoki guda biyu anna al-hukm at-takalifi yushtaratu fihi an shar'anta a ciki ilmin mukallaf biyu. wanda aka kallafa ma ya san ya san abu wa qudratuhu sannan yana da iko alal fi'li akan aiki ka salati wa sawmi kaman sallah da azumi ko kuwa amma al-hukm al-wada'i fala yushtaratu fihi shay'un min ash taklifi shi ba shi da wani sharaɗi na taklifi ko kuwa yanzu mun faɗa cewa daga ciki akwai sharaɗi ko akwai ne sababi a zamani idan yanzu mutum kai ka haife shi ba shi da hankali ke karasu shin sharaɗi ne kafin ya gaje ka sai yana da hankali ba sharaɗi ba ne an fahimta ne hmm. ba za a ce to sharaɗin kafin a raba gado da shi ba sai hankali ba wanda ya sa wannan sharaɗin hmm. ko kuwa hmm. eh shi ne fara yi sharaɗi fi shi min sharaɗin takalifi sabi kamar ƙaramin yaro ba za a ce to tun da ƙaramin yaro in an kallafa mai a babu takalifi a kan shi ba baban shi ya mutu yanzu sharaɗi kafin ya gaji baban shi a jira sai ya balaga babu wannan sharaɗin ko kuwa wa in lam yakun mukallafan to in ko da yake bai kasance fa inna huwa in lam yakun mukallafan ko bai kasance mukallafi ba to mm. yadmanu samana ma atlafa mm. in yaro ya bata dukiyar mutane ya kona mata ya kona to ba sai an biya abin da ya lalata amma yana da zunubi bai da zunubi shine wal qata wal ikrah wal nisyan mm. asqatahu ma abudun rahman lakin ma al itlaf yasbutu al badal yanzu kana tafiya sai kai kuskure kaje kada ki motar wani ba ta hanyar danganci ba ba ka yi laifi ba amma za ka biya ko ba za ka biya za ka biya lakin ma al-islam ya sabutu ba in haƙƙin Allah ne ya faɗi in na mutane ne to sai ka biya amma ka yi laifi ba ka yi ba kuskure ne ko kuwa nano shi biyan abu hukumin wudu'a hukunci ne da aka sanya shi iza a sababi wanda yake fesin ɗin sababi wa huwa al-itlaq shine bata abu ka bata abu eh to ba maganar ta tadiji za ka yi ne za ka biya amma mahaukaci ba zai biya ko ba zai biya eh? ba zai biya ko amma mai sa aka kawo bambanci tsakanin karamin yaro da da mahaukaci eh? mai bambancin karamin yaro da mahaukaci saboda yara kala kala ne mm. akwai wanda yake yana iya mayyaje abu akwai wanda zai iya mm. wa to kaga yaron da ke iya mayyaje abu in ya je abu wanda ya shiga babin ganganci shi ma mm. ko kuwa annal hukumar takalifi amrun wa talabun shi hukumar takalifi umarni ne wato wajen nema amrun umarni ne wa talabin da nema kal amru bis salati kamar umarni da yin sallah bi khilafil hukm wal ra'i fa innahu ikhbarun galibi shi labari ne labari ne ina fatar an fahimta to wannan shine a littafi ya zo karfe kuma kun ga da Allah ya sa an fara da wurin karfe tara yadda muka yi